بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد wannan shine littafi na hudu kuma na ƙarshe insha Allah ta'ala da zamu karanta shi yau a cikin jerin gwanan littafan da muke karantawa a wannan daura mai albarka shine littafin unwanul hikam ƙasidar babban malami alimam imam abul Buski, rahmatullahi alaihi wacce take baitota ne guda 63 a jiya muna yin shimfida a game da ita mun faɗi cewa daga cin malaman da suka mata sharhi a wannan zamanin akwai abul fath a abin nan abdul ashiq abu hujja rahmatullahi alaihi sannan daga cikin waɗanda suka karanta ta suka karantar da ɗalibai kuma aka sa a kaset aka ɗauka ban ga dai an rubuta shi a littafi ba akwai akwai Sheikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Alu Badar Alu Abbas ɗaya daga cikin malaman jami'ar Islamiyya sannan kuma akwai Sheikh Abdul Rahman Al-Barraq Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Barraq dukkanin su sun karanta da almajirai a wannan zamanin kafin su a can baya an samu waɗanda suka yi sharhin wannan kasidar suka ba ta muhimmanci daga cikinsu akwai babban malami sunnun bin ahmad as-surmawi al-bukhari sannan kuma akwai babban malami al-inati dukkanin su sun yi sharhin wannan littafin sannan kuma daga ci akwai abu mansur ne ta'alabi wanda mu'asiri ne mun ambace shi jiya daga cikin mu'asiran shi abul fatih gusti a cikin littafin sa nazmi wa halul aqdi sannan daga cikin waɗanda suka yi sharhin sa'a suka yi sharhin wannan kasida akwai Mahmud bin Usman al-Najati akwai Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Naqira al-Naqira ka dukkanin sun yi sharhi sharhi mai tsawo sannan akwai Abdulrahman al-Umari al-Milani sannan akwai Abdul Abdul Qadir bin al-Aidarus dukkanin sun yi sharhin wannan kasidar wasu an buga littafan nasu wasu kuma ba a buga su ba sannan wannan kasida tana da tasiri ga wasu mawakan da suka zo baya kamar abul baka'ir rundi abul rundi da ya kasidarsa ta abin nan ta ta lokacin da andalus ta rubuje kiristocin kiristoci suka rusa ta a ƙarƙashin al'ubu salibiyya suka kakkashe mutane suka sata littafai to abul baqa'ir ya yi ƙasidar sa da yake cewa bi kulli shay'in idza ba tamma nuqsanu fala yaghra bi fihi bil aish insanu hiya al umur tabasha hatta hadwadun man sarrahu zamanun sa'atu azmanu وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شأنه Yetai yetai yetai yake ta cewa fas'al balansiyatan ma sha'nu mursiyatin am aina qurtaba am aina shatibatun am aina jiyanu am aina qurtabatun darul ulum fa kam min alimin qad sama fi alahu sha'nu ko haythul masajidu qad sarat kana'is ma fihinna illa nawaqisun wa sulbanu haythul manabiru tabki wa hiya jamidatun haythul maqa haisul mahari tarfi wahya haijanu sai yake cewa bi misli ya yadubu alqalbu min kamalin in kana fil qalbi islamun wa imanu ko ya tasiranci da wannan kasida ta abul fath busti domin a tsakanin su akwai shekaru masu yawa har ya zama wasu masu binance ma suka yi kuskure da za su danganta wannan kasida ta abul busti sai suka danganta ma abul baqa'ir rundi amma kuskure saboda haka ta'abul baqa'ir rundi daban ita ce wannan da na ja wasu daga cikin baitotanta ita ma tana da tsawo aqida ce mai cike da wa'azi mai cike da raurawa zukata zai yi wuya ka ga balaraban asali yana janta bai kuka ba zai yi wuya mutum ya zama ko bai yi kukan ida ba to zai kukan zuci saboda saƙonnin da ta ƙunsa to akwai wannan to ita wannan ta abul fatih buski tana da ita ce wannan da za mu karanta insha Allah an ce a riƙe rerawa eh, akwai ibn al-husayn ai murya ta ni ba mu gani bane shi ban ban da abin da irin irin akule Zan akwai waka aka aka sarki sarki sarkin sirike yace to ya ja ya rera baiti aku ya gama ya ce kaji muryar nan tawa mai daɗi ce kwarai fa da gaske yace amma kamar muryar kura <laughs> to kai tsaye za mu fara kasidar yau saboda kada lokaci ya kwace mana ba mu wani abu a ciki ba sai yadda lokaci ya bamu duk da cewa kasida tana da kaman fakarat akwai kaman paragraphs amma dai ba dole bane mu tafi a kansu saboda haka abinda lokaci ya ba mu shine za mu karanta ko kun sa da illa cikin ne ga don wanda ya zama da yanzu. za a iya sa ta ta ciki ba ta waje ba akwai ta ta kuta tana da tsawo ko wani ci gaba da ruma da an huta za ta bata mana lokaci ba shi ta قال الناظم رحمه الله ranta in kai zan sai da ka سو يا سمجي قال الناظم رحمه الله تعالى الإمام أبو, أبو الفتح البستي زيادة المرء في دنياه نقصان ورثه غير محض الخير خسران أبو الفتح البستي يا سابع ما يدى mawaƙan da suke بودا waƙoƙinsu a al'adar mawaƙan da idan sun tashi za su واقا waƙa su duk muhimmancinta to sukan bude ta ne da zikrul atlal wat taghazzul wat tashbih duk muhimmancin abin da mawakin da zai yi to sai ya farawa da yaban masoyiyarsa ko kuma masoyansa ko da bai bayyana cewa mace bace to sai ya tsaya dai yayi abin da suke ce mishi zikrul zikrul shine wato kina wani masauki da ya taɓa zama ya soyayya a wajen ko masoyan suka tafi suka bar shi ko kuma shi ya ban masoyan ya ban wurin ya bar su a mun gane ifanati min zikira habibin wa manzili bi siqtin liwa bayna ad-dukhul fa awmali kage mu kai shi kenan to har waɗanda suka zo baya baya eh, ka'ab bin suhayl yace bana su'adu fa qalbin yawma matbulu kaga sai da ya tuna wai wata su'abu ya bazo ne inni ataitu rasulullahi mu'tabiran wal udhu inda rasulillahi ma'mulu kasidar ake magana kai ba ingancin riwayoyin da ake magana kansu ba ita kasidar kawai muke magana kanta kaga sai da ya zikirul aqlal aqlan aqlal busiri mai burda busiri mai burda burdatul majiji ko shi ma da yazo sai da yayi ce amin tazakkuri jiranin bidi sanami mazajta da ma'an jaramin mukulatin bidani am habbatin rihu min tilqa'i kazimatin ka gani ko ya bude haka a baya baya ma a cikin asari wannan asarin namu shauki da yazo sai da yazo ne rimun alal qa'i bainal bani wal alani fi to amma shi abul fathi busti kawai sai ya fara kai tsaye da abin da yake son ya bayani kan cewa waƙarsa za ta karantar da kai zuhu to sai ya buɗe baitinsa na farko da bayani kan zuhu da bayanin ƙasƙancin duniya da cewa ba wata ababa ce mai kima a wajen Allah ba wata ababa ce mai daraja kawai ya buɗe da haka سيتي زيادة المرء في دنياه نقصان ورفقه وغير محض خير نصران يتي زيادة المرء كارم دمتون ذي سام في دنياه أدوني نن زيادة الزيادة على نوعين قولي الزيادة الحسية هو الزيادة المعنوية الزيادة الحسية الزيادة فيما يجب من متاع الدنيا وغرورها abin da mutum yake samu na duniya ya mallaki gida ya mallaki fili ya mallaki motoci ya mallaki kaza ya mallaki kaza الزيادة الحسية الزيادة المعنوية زيادة في عمره قاوة ديك أراي وسع يحتمل صدق زيادة المرء في دنياه نقصان قاوة دمتون ذير أي أراي وسع إن كتايا كلا دكو إن دي أدونيا شيء وربوات shine nuqsan wa ribhu ghayra mahd al khusran sannan ribar da mutum zai samu in ba tsantsa alheri ya sama ba khusranun tabewa ne in kaga ka karu da wani abu wani abu ya ko ya karu a cikin abin da kake samu amma ba alheri bane wannan abin to khusran sau daga idan rayuwarka ta karu yau shekarar ka kaza aka maka birthday duk da mafi yawanci birthday ne to ita in ba wannan ba tsayawa kai kai abin arziki ba to kusurami ya surrul mar'a ma zahaban layali wa kana zahabuhunna lahu zahaba raguwa kake kuma kana ta minna in ka tsaya ka kalla hakikatan raguwa kake ba karuwa kake haka nan idan ka samu wani abu na duniya amma bai kai alkhairi da shi ba to wannan abin raguwa ce a gare ka domin bala'i ya kara ja maka zai sa ka ka zama cikin wani uhun innahum mas'ulu a ranar lahira kun ga wannan baitin sa na farko ke hikimar sa ta farko kenan anna ziyadata fi nuqs anna ziyadata fi dunya fi ghairi alkhair nuqsan ziyadatun fi adh-dhahir lakin nuqsan fi al a zahiri kana ganin karuwa kake yi amma a hakika raguwa ce da dukkan ma'anonin guda biyu al-ma'na al-hissi wal ma'na wal ma'na al-ma'nawi ko al-murad al-hissi wal murad al-ma'nawi dukkanin su nuqsan wa kullu wijdan hadd la tabata lahu fa inna ma'nahu fi at-tahqiq fiqdanu wa kullu wijdan hadd dukkan samun wani rabo da mutum zai yi la tabata lahu sannan wannan abin ba zai tabbata ba wannan abin da ba zai tabbata ba fa inna ma'anahu mu fi tahqiq idan aka tsaya aka kalla da kyau za a ga tabbas fiqdanun rashi ba samu bane kun ga yadda yake ka mana tsiba ko ko mukabala يذكر الشيء ثم يذكر بجانبه ضده على الترتيب زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران قال وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان هذا وجدان فقدان so da ka dukkan wani abu da mutum zai samu wanda ba zai tabbata ba wannan abin a hakika rashi ba samu bane ba samu bane duk abin da ba zai tabbatar maka ba shi yasa wani malami aka ce za a bashi mukami shi ya ce ya yadda a bashi amma a bashi mukamin dindindin ha a lahira na dindindin wanda ba zai sauka da kan wannan mukamin ba akwai shi sadaka tiqdamin rashi sannan idan ka tsaya ka kalli rayuwa aka baka wani abu sai kuma a gefe guda rasa wani abu kai rasa wani abu kai in aka baka makami na duniya to za ka rasa wasu abubuwa da yawa kuma yanzu din nan da babu nauyin shugabanci irin na siyasa a kanmu da za ku je ku zance kamun fi rayuwa mai daɗi fiye da 'yan siyasa iyalan 'yan siyasa kuka suke da su dan siyasa ba shi kuka take da shi ba da lokacin da zai zauna ya saurare ta ƴaƴan shi ba shi da ba da lokacin da zai saurare su sai dai ya tafi America ko ya je Ingila ya dawo ya siyo musu taraba ya kawo musu shi kenan amma ganin su shi da shi sai a dade ba su haɗe ba su gan shi ba kaga fiqdan kuma sannan wujdanu hazzillah tabata lahu so daka a haƙiƙa an ka tsaya ka kalla za ka ga fiqdanu rashi يا عامرا لخراب الدار مجتهدا يا عامرا سيساش أمسين النكرة غير مقصودة ليعم يا دك وندي كسن عامرا نكي رايا لخراب الدار جدا ديك أبو شيء أي دار هو خراب أو هي خراب دار الدنيا وسشن جداني mujtahidan kuma yana ta kokari sai ya gina wannan gida ana ta yi a zuciya ce ai a Dubai za a siyo komai a Dubai za a siyo komai da tiles din da za a sa da interlock din da za a sa kai wayar da za a yi wayarin ma daga Dubai aka siyo ta komai daga Dubai za a siyo shikenan wata rana kuma daga cikin wannan gidan za a fito da shi akan makara mutane in za su gina gida ba sa tunanin kofar makara za ta iya fitowa ko ana yi a cikin zanen da ake ma magaji in za ku zana gida kuna tunanin kofar da za a yi makara ya za a fito da makara kana nuna tunanin malam usman ya za a fito da makara ta kofar gida makara za ta iya fitowa su tari ba mu wannan tunanin kuma dole sai ta fito wata za a shigar da ita ba komai ta fito da wani abu a samanta kaga ne wannan sau da ya amiran li kharab ad mujtahidan billahi hal li kharab umranu yace billahi dan Allah na gama ka da Allah ka bani amsa hal li kharab al umranu shin abin da ke rusa rayuwa shin akwai rayuwa a cikin sa abin da ke rusa maka rayuwa shin akwai rayuwa a ciki babu kwanakinka suna karewa Shi ne baitin da na ɗin man mar'a ma da yari wa kana zahabuhunna lahu zahaba ai sura kwana ka za a yi kaza so duk a cikin kwanakinka shi yasa an an rubuta cewa za ka shekara dubu biyu a duniya ranar da aka haife ka kai kwana ɗaya ko lissafi zai canza wajen rubutawa duk wanda ya rubuta cewa za ka kwanakin ka yanzu dubu biyun nan ne cif ya rubuta biyu ya rubuta sufuri guda uku ya yi kuskure yanzu lissafin zai canza ni da ɗaya za a faru kuma sai a rubuta ɗaya sai a rubuta tara sai kuma da abin da za a rubuta ya biyo baya haka ne kuma lissafin ba ne. da dubu biyu aka ce zai shekara dubu biyu zai to yanzu an ciri kwana ɗaya da aka ciri kwana ɗaya wannan biyun za ta tabbata a lissafi a rubutawa hatta a faɗa sai dai uwa wayo za a maka sai a ce to yau dai gaskiya sauran shekarun ka dubu biyu ba kwana ɗaya ah. <laughs> dubu biyu ba kwana ɗaya Fala bi fihim alfa sanatin ya ta <laughs> lissafin dubara kenan sai mutum ya ji kamar ya saka hankali sai a ce saura eh. kaga ne wannan hanyar ni kharabil umri umran فرد ويعرفا على الأموال تجمعها يا وندي كتن شي ميتا مي قدي ادوشي ادوكيا يجمعها تجمعها كان تتتر دوكيا جمعت فأوعيت وجمع فأوعى إيه. فصفه هكذا والوصل حفظان أنسيت أن سرور المال مال أحجانه wa ya harisan ala al-amwali tajma'uha ya wanda ya zama mai kwadayi a gaba da dukiya yana ta tara su kunti ta anna suhuran mali ahdanu baka san duk farin cikin da dukiya ke sa maka bakin ciki ne a lahira halaluha ba hadisi bane ko magana ce da hadisin bai tabbata ba ko halaluha hisabun wa haramuha iqab ko ba ka ake fadi ba kalamun jamil حلالها حساب وحرامها عقاب حلال أي حساب حرام كما أي عقاب to kaga kenan nan ya zo mana da wata da wani usulubi da da larabawa suke amfani da shi duk da zarura ce ta waka ta sa shi ya cire adatul istifha استعمال الاستفهام مع حذف أداة الاستفهام شيء في كلام العرب balarabe ya maka tambaya ce amma sai ya cire alamar tambaya kaga a unsita ne sai ya ce unsita anna sururan mali ahzanu unsita ai a unsita anna sururan mali ahzanu wannan koda ba zarura shari'a ba ya halasta ya halasta ana yi qur'ani ya zo da irin wannan waƙoƙin laraba sun zo da irinsa da yawa in sun tashi alkadamu ma'al istifham ma'a haddi a zafi istifham za'in ku fu'ada ani duniya wa zinatiha فصفها كدر والوصل حجران هجران زعي فؤادا كحنا أي إمنع زع ودع يزع هو وزع za'u wadi'a yaz'u yaz'u shine suke cewa alwadi' har ya zama ana da alwazi guda uku ko malaman usulu suna kawo cewa akwai alwazi guda uku akwai alwazi at-tabi'i akwai alwazi dini akwai alwazi sultani akwai abin da dabi'ar mutum ya kamata ta hana shi alwazi shine almani abin da zai hana ka aikata wani abu to akwai alwazi الطبيعي الواجب الطبيعي شنو تبي أربعة سنين زين سالي زين لا تني يوم متشين دي دي تبوا با تفاتي أشكين سالي وانا ما تنتع أتلم على تاع النبي آدم عليه السلام شيء ذا شيء لم أبون ديك يسوع شنو ليريهما سوآتهما قول الواجب الطبيعي فالواجب الديني idan ɗabi'an mutum ba ta gyanan mishi da abu bai dace ba sai Allah ya turo annaba sai su zo su bayani a lokacin da ba annaba malamai su ci gaba da fai akwai alwaji usultani idan wa'azi bai yi ba wahayi bai mutum aiki ba to sai hukuma ta shigo shi yasa al'umma ba ta zama ba shugabanci eh, in aka ce a kyala kowa ya abin da ya ga dama za a ga abin da ko ba a so dole sai da shugabanci توزع الفؤاد كحال عنك معنى ما يسوك الفؤاد أسل انت كنزوشي في أي تتمشى الفؤاد أما القلب هي اللحمة هي اللحمة التي كانت بشكل الصنوبر الصنوبر كمن يا داوة أي يا داوة هكا تتكون وهكا زوشي يا إتماتك وإذا القلب أما الفؤاد تنك وداخل القلب داخل القلب الذي يعقل والذي يفهم والذي يميز شيء ما تمشي الفؤاد دع الفؤاد عن الدنيا كحل رانك كحل زوجيرك جمد الدنيا وزينتها دقوم قورتها قوى أدو أولولنيا دكنا دنيا وكحل رانك فصفوها تدعو abin da ka gaya maka kyau ya zama gire-gire mai kyau a duniya kada rufu gurbatacce in ka ga ruwan duniya mai kyau wallahi gurbatacce wal wasu hidranu sannan kuma duk abin da ka ga duniya na sadar da kai ko kauratar da kai take eh, ba shi ne bahaushe cewa idan ka ji ganga ma ta fi ƙara to tsoron ta fashe ba ne sannan kuma balarabe ya ce a arada Allah ilakan na nati ambata jana haini turuwa ai ba ta da fifice ko duniyar turuwa ta kusan karewa sai ta fifice da kaga turuwa ta fifice faqaddir alaiha arba'an lima ma ha? a shi nan. to haka duniya ce. in ka ga ɗaukaka ta kai ma mutum to sai kuma baya duk inda mutum ya taba a duniya ko dawowa kuma zai rika yi ko a shekaru ko a matsayi sai dawowa baya Ko mai dawowa baya zai rika yi yanzu misali kai shugaban kasa a Najeriya sai mai kuma hmm? in mutum ya zama shugaban kasa a Najeriya sai ya zama ne idan baya son hutu sai Majalisa ɗinkin duniya ta tafi wani mukamin wahala ta ba ce shi ne mai sulhu a tsakanin wasu ƙasashe da aka haɗa su faɗa ya ce su je su je wani kaji zafi ka rama kaga sulhu ne mafi yawancin waɗanda ake tura su je a ce za su je su sulhun nan to in kaji zafi ka rama ne ake yi in kaji zafi ka rama wanda ya ji zafi ya rama an kowa ya san wanda ya ji zafi ya rama ko abdulwahid ya ake wanda ya ji zafi ya rama su hmm? ba da amsa wanda ya ji zafi ya raba ya kaga hada faɗa nan ko nan mamun kenan eh. maimakon ya raba sai ya hada kuma ba a kan shi ba za a raba ba shi zai fiji wannan a kirji zai fiji wancan a kirji sai koma gefe ke ci wanda ya ji zafi ya raba har da yin haka eh, wanda ya ji zafi ya raba wato ku hake? yara sun ne eh? ya wa'azi ne wa'azi ake kai tarbiyya ce take canzawa insha Allah فزعي فؤادا عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هدران in ka ga duniya tana sadar da kai da abubuwa to kauratar da kai take daga gidanta sura ta aje ka wa ar'i sam'aka amsalan ufassiluha wa ar'i sam'aka sannan ka bani aran kunnan ka amsalan domin ga wasu misalai ufassiluha zan rarrabe maka su idan an ce amsal jini na matal matal shine a ɗauko wani abu da ya taɓa faruwa a kafa maka hujja da shi da wani abu da ya faru yanzu A kan wani kai abu da ya faru yanzu shi ne matal shi ya sa suke da karin maganganu ai ko karin maganganun larabawa suna cin su amsal akwai kuma hikam hikam karin maganar karin maganar karin maganar da bai da labari karin maganar da bai da labari matal kuma karin maganar da ke da labari ina misalin karin maganar da bai da labari da larabci kamar misali su ce har ala jami kama'a ta kulu liman gabin idan mutum ya gushi sai a ce a'a yayyafa ma ya fama ga ruwa shin naka ruwa mana kaga ba wani abu ba yi da labari amma idan aka ce li amrin ma jaza'a qasirun an ba ba kai labari idan aka ce jaza'u sinni ma jaza'u sinni ma sannan a akhruju ilayka wa fi yadayka al-fa'at shi ma yana da labari قطعت جهيزة قول كل خطيب munafukai ma yawmu halimata duk yana da labarai suna da labaran su labaran nan kala biyu ne akwai akhbarun haqiqiyya akwai akhbarun usturiyya akwai labaran gaskiya abin ya faru kamar yawmu halima kamar qaulu jahisa duk suna da labarai kuma haƙiƙa sun faru amma irin su a akhruju wa fi yadayka al-fa'at tatsuniya ce ta macijiya kaga macijiya ya ta magana ko to su ne wannan to amsal su ne malamai suka ce karshen abin da za a karantar da kai shine ka gane shine al'amsa shi yasa duk wanda aka buga mishi misali bai gane ba ka kyale shi وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم sai daga cikin magabata yana cewa duk lokacin da aka buga wani misali bai gane shi ba sai ya ji a ransa aksha an akuna akhsha la akuna min ina jin tsoron kaɗin in zama cikin waɗanda ba su sani so da karshen abin da za a buga wa mutum shine misali a karantar da kai in ji ana son ka gane karatu to a buga maka misali mun gane mm-hmm. kama ya yaqutun wa marjanu kamar yadda ake rarraba dutsen yakutu da kuma murjani dukkanin su duwatsu ne al-ahjarul karima duwatsu ne masu kima masu daraja masu tsada kuma ana yin ado da su mun gane wa ar'i aka ka karkato mini da kan da da jinka ka bani aran jinka kamar yadda ake cewa ba na aran kunnuwanka hmm? amsalan ufassiluha domin ga wasu misalai nan da zan rarrabe maka su in buga maka su in rarrabe maka su kama yufassalu yaqutun wa marjanu kaman yadda ake rarrabe yaqutatu da kuma marjani a wajen kan suke wato waɗannan misalan da zan buga maka su misalai ne masu kyau ikra ahsin lan nas tsohon baiti أحسن إلى الناس البيت السابع أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم قال ما استعبد الإنسان إحسان يا خادم الجسم كم تشقى بخدمة يا خادم الجسم كم تشقى يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكن فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وإن أتى وإن أتى مسيء فليكن لك في قرب التي صفوفان نعم يشي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتبلغ الربح مما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وإن أساء مسيء فليقل لك في أروض زلته صفح وغفران وقع أمثال المثل الأول أحسن إلى الناس كسوت نعم. سامة متعلم tasta'dil qulubahum sai ka mai da zukatan su zama bayinka zukatan su sai su zama masu binka ta ta'amuruha fa tuti'ak sai ka umarci zukatan su sai zukatan su su bi domin ɗa'a ba da zuciya ba ɗa'a ba da zuciya ba shirme ne da zuciya ake ɗa'a, shi ya sa ɗa'a soja mai gida ya ma yawo ya ma mai gida su mai gidansa da'a ba da zuciya suke yi ba yi mana shi yasa idan suka koma gidan su la wannan mai gidan kawai dan iska kawai ta wahalar da mutane astaghfirullah sai su zage shi amma da sun ganshi ta ta kawai suna ta ce mai sa ta sa ne amma a zuciyar shi sun keɓe zagin shi suke yi saboda kila yakan sa su abin da ya wuce matsayi ya wuce karfin iyawarsu sai su masa da'a karhan la dau'an ka gane saboda ka abba'a fil qalb ba'a zuciya take da'a a zuciya take to ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum ka kyautata ma mutane bil ihsani tusta'bid al-qulub kenan in ka kyautata ma mutum shikenan sai ka mallaki zuciyar shi sai zuciyarsa ta maka biyayya sai zuciyarsa ta maka biyayya tabi tintin suna faɗa ba hadisi bane jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man ata ilaiha zukatan al-qulubu majhulatun ala hubbi man ahsana ilaiha duk wanda ka kyautata mawa sai dai illa yini ne إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا إذا متون كريم ne ka kyautata masa to sai ka mallake shi amma in la'imi ne lalatacce to shi to sai ce ha dole ma ya mun ai dole ma ya muna ai amma in ka yi ni ne to sai ka mallake shi ka kyautata masa to duk kuma abin da kake nema a wajensa shi kuma sai ya ba shi ne ka'idar da ita ce ka'ida waya ana ba da labarin wani sarki yana da wani yana da wani zaki da ya tarbiyyantar da shi in an yi laifi ko sai kora mutum sai ce aje a jefa shi kawai zaki nan ya kace-kace da shi ya cinye shi to yana da wani waziri sun yi shekaru suna tare wazirin nan na masa hidima duk wata wasiƙa da za ta shigo gidan gwamnati shi yake karanta kuma shi yake bada amsa duk hidimomin sarkin nan shi yake yi sai ran nan kawai sai saba ma sarkin nan shikenan sai sarkin nan a irin labaran littafan nan da fukaha ake bada shikenan kawai sai sai wazirin na ran nan sai ya saba ma sarkin nan sai ya ce hukuncin ka hukuncin kisa ya ce za a ɗauke shi a kai shi wajen zaki da cinye shi sai waziri ya ce don Allah yana bukatar ya yadda da hukunci hukuncin da aka masa ya yadda hukuncin adalci amma yana bukatar a bashi kwana goma shi ke aka ce to an baka da ya tashi tun daga ran farko sai ya je sai ya siyo nama mai yawa sai ya je ya samu mai kula da gidan mai kula da zakin nan sai ya ce masa da Allah wata alfarma ɗaya shi ma yake sanya masa ya rika barin shi yana bude mushi wajen nan ya shige ce kai ma zakin nan nama shi ke ne ce ba komai don ka shiga kai kai da ma nan gaba zai cinye ka ai ba komai shi ke nan sai ya je kai ma zakin nan nama har kwana goma shi nan kwanaki goma suka cika aka ce a a kai shi wajen zaki ana jefa shi cikin zaki kai zaki sai ya kalle shi kai sai ya zo yana lallatarsa kawai ya ga mai kawo mishi nama kwana ɗaya kwana biyu ba a ga yaga da shi ba an yi fata-fata da shi sai sarki ya ce a fito da shi aka fito da shi ana fitowa da shi sai sarki ya ce a ah, dama kai matsafi ne tun tudu ban sani ba ashe ya ce a a kai yi daɗe ni ba matsafi ba ne ce to gashi mutum nawa muka kashe ta makon zakin nan kai amma ya kasa maka komai sai lallasa ka yake ba yana lallasa jikinka sai ya ce kwanaki goma da ka ce ne in ka bani in baka eh, kai ka bani shine da ka bani su na tafi ne ta kai mishi nama har ya saba da ni sai ya tuna kyautata wanda na masa amma kai na zauna da ciki shekara da shekaru ina kyautata maka amma sakamakon ka shine ka kashe to ka gani ko ahsin ila an-nas qulubahum lokacin da zaka kyautata wa mutane kar ka ji cewa a'ida kace ne ba kai dan Allah dan Allah amma shi kuma Allah maɗaukacin sarki shi ne musarriful qulub shi zai juya waɗannan zukatun su soka fa talama ista'bada insana ihsanu ai tun canza tun da Allah ya duniyar nan kyautatawa take bautar da ɗan adam in ka kyautata ma wani to shi kuma sai ya zama ya yadda ya zama bawanka sai ya yi biyayya gare ka kaga shi ne shi su su laraba sai suka juya wai jawwi kalbak yuti'ka jawwi kalbak yuti'ka wai in kana son karanka ya maka biyayya to watar da shi amma idan ka bashi ya koshi to sai ya saba maka kaga wannan mummunan tunani ne ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum hatta al-qalb ahsin ilayhi tasta'biduhu kare ma an ka kyautata masa zaka zaka bai da shi bawa zaka mai da shi bawanka to wannan al-masal awwal kenan al-ihsan ila an-nas man ahsana ila an-nas ista'bada qulubahum fa ata'athu qulubuhum zukatansu za su bi shi المثل Sani ya خادم الجسم كم wannan baiti ne da aka san shi jinkin ko yana ɗaya daga cikin tsofaffin baitota da yuzkaru wa la yuzkaru lahu qa'il so tari akan kasu a shek muhammad alif abin nan a fantari a cikin littafin sa afkarun mubahis ya kawo irin waɗannan baitotan al-abyat majhulatul majhulat ya bincike ya kawo ina jin sun kai wajen kusan ɗari uku bai hutun da ake faɗin su kawai kana jin su a gari ana faɗin su kila liman ya faɗi a hudu ba ran juma'a kila wani mai wa'azi ya faɗi kila ana magana ko wani ya je ko a matsayin hikima ba san wanda yake faɗi duk sai da ya bincika littattafai ya samu musu waye to kun ga yanzu wannan baitin ga mun san abul fatih muslimi ga baito ta bi su ma da suke bin sa ya khadimal jismi kam tas'a bi khidmatihi ya wanda ke kama sa hidima kam tashqa bi hidimati wai su nawa ne kai ta tabar da kanka wajen yi ma jikinka hidima muta'anniki mutum ya zama man jikinsa man da zai shafa a jikinsa ya kai kala goma imana kaga mutane da sassafe saboda kasi hawan jini ba su karatun qur'ani ba su zikirin safe ban fa ce ka ai training ba a yi jogin amma kai ya zama kuma ala hisabi wancan da sassafe a asuba cikin duhu za ga mutane wasu wallahi ba a talla asuba ba su talla asuba ko za ga mutane sun fita fi fi fi wai kasi hawan jini amma tuntuni sun yi hawan hawan hawan ruhin su ba su sari ruhin su ya hau ba yana da kyau a motsa jiki yana da babin nan alharakat kawai na amma dai kada ya zama kuma Alahi sabi tarbiyatin ruha bari ce ta karanta qur'ani ta yi zikir sabahi in ma kai ɗalibi ne ka je ka ɗau karatu ka ware wasu kwanakin da za ka rika fita motsa jikin ba laifi ba ne amma ya zama ka ba da duka satin kawai kana gudu ko kuma ka tafi ƙwallo amma kuma zuciyarka ko oho to ba daidai ba ne wannan kam ta kam sannan mutane suna da himiya sai mutum ya zai ce maka ai shi bai cin kaza bai cin kaza bai cin kaza ko zunubai guda nawa ka bari zunubai guda nawa ka bari in ka ba abinci kaza baka ci baka cin wancan baka cin wancan sai wannan abincin an ce yana takenta to yanzu kusan da abincin duniya ne yana takenta sai dai zaka zauna baka ci komai ba har ruwa ma har ruwa roba an ce yana takenta labarai ne ga sunan kala kala kullun a cikin ana tsoratar da jama'a a tatlubu ribha mimma fihi khusranu ko fi ma ko ba? shin yanzu zaka nemi riba a abin da asara ake yi a ciki da in ka da asara zaka samu yi maganar riba ina maganar riba sau ka jikinka idan kai ta tarbiyyarsa kusuran ne babu riba domin ne karshe ne ta ka duda. Kutsa za ta ci ka ka ci ka sha ka yi teɓa ko mene kabari ya karɓa ka mene tsutsa ta sharɓa kaga malam malam ali na mangi rahmatullahi alaihi ya ya aje bayani a wajen to shine wannan saboda haka ka ba ka gwagwajen abin da yake bukata abin da ba zai cutar da ruhinka ba abin da ake bukata ce a a jismaki بقدر ما لا يضر روحك ka ba jikinka gwaggwadon abin da ba za ka cutar da ruhinka ba jiki na bukata a rene shi shi yasa musulunci shine addinin da ya kula da waɗannan abubuwan duka anasirul insan i'tana bi ruhil insani wa atana bi jismihi wa atana bi aqlihi sannan wa atana bi atifatihi addinin musulunci ne zaka samu ya kula da jikin mutum addinin musulunci ne zaka samu ya kula da kwakwalwarsa ya kula da imaninsa sannan kuma ya kula da atifarsa atifa abubuwan da suke zo ma mutum na sha'awa duk musulunci sai dai tsara maka ga yadda za ka to amma sai mutum ya tattara sai je kawai ya sa atifa ne ita kawai ake kula da ita ko jiki aqbil ala an-nafs wastaqbil fada'ilaha kai kawai ko ka kalli ranka واستقبل فضائلها شك فللولن دران كيكي كوتشي النفس الأمارة بالسوء كوتشي النفس اللوامة كتفي النفس المطمئنة ما لم يسقط مراتب نباع عن وعبا يبدأ الإنسان من النفس الأمارة بالسوء ثم يرتقي إلى النفس اللوامة ثم يرتقي إلى أعلى الدرجات وهي درجة النفس المطمئنة النفس المطمئنة النفس الأمارة بالسوء mutum ya sabo annafsu lawama in ya saban sai sa zuciyar shi ta mai fada ya za ka je ka saba ma Allah ya zo ya ta kuka sai ta haifar masa da inki sai sai ya tuba annafsu mutma'inna zuciyar shi ta samu nasuwa ya zama ba shi ba saban Allah sai dai da'ar Allah fa anta bin nafsi insanun la bil jism kana zama rai ne da rai kana zama mutum ne da rai amma ba da jiki ba saboda da za a zara ran mutum to yanzu ka tashi jikinka ya tashi daga jus jismun ya zama jisman sunan shi jisman sunan shi jisman da sa'u jismanun ko kuma a ce jussa eh, jussa gawa sakkwatawa suka ce musai gawa kenan musai to wannan wannan hada take wa in ataa musii'un falyakul laka fi ughuri zallatihi saffun wa ghufran wa in ataa musii'un idan wani mai muna munanawa ya munana maka falyakul laka fi ughuri zallatihi to ya kasance kai kuma a gitto maka da yayi din nan ta saba wasta da ya maka ya zane as-saffu maghfran ka zama mai da kai kuma ka zama mai gafarta as-saffu fawqa al-'afw as-saffu shine ka yafe ba tare da kuma katina saboda ka yafi al-'afw saboda ka idan za a samu afuwun da safuhun a wuri daya sai a taka afuwun sai ce ka taka nufa sai yi haƙuri sai ce a to ba ku afuwun kenan amma safuhun sai a taka shi ma ba zai ce komai ba shi wanda ya taka shi ne zai waigo ya ce kamar na taka ta ce ha ba zai ce ba a taka shi ba ba zai ce an taka shi ba safuhun kenan safuhun an zallati hatta ka'an lahu sawa'un lahu aw sawa'un ilayhi man yuti wa man ya'si safuhun an zallati annabi sallama yana yafiya ga wanda ya masa cin ya aikata abin da ba daidai ba gare shi hatta annahu sawa'un ilayhi har sai su zama daidai man yuti'u wa man ya'si da wanda ke masa da'a da wanda ke saba masa amma ba ko ina ake yafiya ba akwai wanda ba a yafi musu ba a yafiya abin da ya shafi addini mutum ya zo ya ci mutuncin addini bai ce ya bari ba bai tuba ba to ba a yafi masa nan babu shi ya yasa shauki rahmatullahi alaihi yana siffanta manzon sai ce wa idza aquta faqadiran wa muqaddiran la yastahinu bi afwika al-ala wa idza aquta faqadiran wa muqaddiran manzon sama in zai yi yafiya to yana da ikon rabawa ba soje mare ka bane a na yafe maka kaka yafe soje shara ma mutum mali da bindiga a tare da shi da bindiga cike take da albagusai shi kenan zai ka ce ba damuwa na ya kare in ba kare ba kaga wannan ba an makadira ba ne yin wanda ya fiye kawai kawai ka bashi da Allah Allah ya isa kamashi, ba ya fiye abinci eh ba ya fiye abinci amma ya fiya ce kana da ikon ramawa ce ka yafi sannan wa muqaddira manzon sama in zai yafi sai ya ga waye cancanta a yafi masa waye da cancanta a yafi masa fa la yastahin bi aqwi kal duhalau han su wauta ka su su wasa da yafiyar annabi shi hai da abin da aka mishi ba komai a akwai abin da an yi ba a yafi ba a dau mataki haka wanda ya dauke ka garban ya dauke ka a matsayin karan bara ko yaushe in ya dibo bolar sa kai zai zuba mawa to irin wannan ana koya masa darasi Eh, kakkace kullum kai ta yafe in ka yafe shi ne sai mai da kai wawa sai mai da kai dudu sai ya geto wasu ba in da shi kada yake zai ci ai an mushi ba ku zo mu je kawai waɗannan su ne Allah ya taimake mu mun yi ta goma وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله يجزيهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته